الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تبتي الله والصلاة ينتهي بأمين تنزل تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم yana na tsafo shidin guba yana tsago ya ci disamba 2014 kalendar miladiya na katun yanzu zugutunci daga kafin littafin al-manzumat al-ha'iyya ibn abi Dawud. baiti na yana ne baiti yan gobe ni kakan ba ni ayi daga baiti gobe ni lugu guni man ga wa kulli yanzilu jabbaru fi kulli laylatin بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنه روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذا فكذبوهم وكبهوا وقل ينذر الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمده إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفته يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنه روى فذاك قوم لا يرد حديثهم على خاب قوم كذبوهم وكبحوا قل وقل وقاجن ينزل الجبار yatsunan wacin ma zaɓi na Allah wacin shi kulle lailatin ya shin don be bila kaifi kemna wacin shi na yi ƙiya yi ga kaifi dana? jallal wahidu Allah wa wace almutamaddihu ya tuna ya ji kirari mai mai doyi mai daji yana ila tabaqi duniya Allah cin sama yayi shi ya munnu wa tara bi fadli bi falalawi fatu faraju abwabu samai a ciga ya kwashi ya sama ɗewa tuftahu ya kunu wagan ala mustaghfirun ade dabana bagafara yalqa ghafiran wa gumbe zana a fabiwina wa mustamnihun khairan amma ke da zana fewa alkhairina wa rizqan wuta sake wa zikina fayumnahu a catu da biya ziki amma ke fabiwina a catu da alkhairi rawa zaka agwagana na bai kawun jama'i la yuraddu hadisuhum anye ga anye ga yanzu ya alaka ba kawun lalle zanwaci ya ji lalace zanwaci ma ji hasara ga jama'a ji kazzabu humu aga sa aga ga zanwaci lagama nan wa kubihu zanwaci ma zanwaci le zan zanwaci a bo ko za zabi bici shi na min ma na cin cin yan tait na wacin san mai jon ta ga za ba me mi won za ba ga fara be mi mi mi ga fara wannan sahabe shi gobe sahabe wuci ma a ga ga ga na sahabe wuci ga na gama na zon baiti na najin wajin bayani ya cin ce ce cin sama je shi fundun bai alusun naji maza bai ce ce ci shi ya ce ce shi sama ijo ngayin ya ne ke ga ya ce sifat ne ke na wani sifan do na ce ci gaji tabbatarwa don alkur'anu kwa ne bito yi tabbatarwa da sunna na ta zuna wani alusun na tabbatar tabbatarwa ke minu biyu nan amma bikin na alaihi sa sallam lo tabbatarwa ne hmm. ahli sunna je gangan ka mi ce ci gana e ji pankpan da gana dinin ka mi anabi gana hmm. ahli sunna ji aja ga ceci wi be sifa mina ceci ga lu da alquran ko ani bi tilobe dan na amma lu be zelin doro ke e, lu be amma ina mo ceci ga tucin ga a ya luya yawon kemi na yi yunan alusun na ji e, jin na je bana ɗiyo ga ya zaɗa bane je yi limi akun ceci na ceci ga kul a an tuma alamu anilla in ba ya gaɗe ya limi ga kayansa ko ɓegun yin ba ci ya zaɗa bane je ilimi mini alita littashi ya ci a kuntuci no tumbena ebo na do na na be wayo daga ba to ce bayan te kwani hawa ne be gaga yacin ya tunyin mabwa in huwa illa wayuha mun fi sai zanan ya jin wayo yana sai ci gaibu yo be bayi yile sai ci ya ebo go ya zalle yana ko ene zaje ilimi tuba nan na nan wa gaga tuba na sai yana sai ci o to gagan ko wuci gaya ne wuci laya ne bisa sallam no tumbe ne gan an ni mi ga wuci jaji imani be mi ani ma ga de kan zan wannan wala imani waji gan gani be ga gan wuci e bona ilimi na zan gidan na tuya giwa ma wuci to min ilimi illa kalila e bogo ko ko ne gaskiya wuci mai daidai biyan sifati wannan waji sai ciwoye da yana ce ci ga tabbatarwa ne waji sai ciwoye da yana annabi sallam gaji tabbatarwa da hadis na ta zuna nan yana ce ci ga ya yana unyaya ina ne biga ya na gaji juji kiyo gaji unyeya na yi bata mu wagu al'kur'an ga mu agwa sunna bi hadis na ta ne ga ga malal mu al ga na duru ma sunnati haisu darat ba na sunna ga palo ne ga ye palo to fiyan to isbatan hmm. bi ma'ana ina e qur'an bas ne ga ya na unyaya sai ci sai ci liliya la ta kullu sunnatun wala nawmu sai ce bata wa ma kana rubuka nasiya sai ce waye bata ceci jazan do ma ceca lam yalid wa lam yulad ceci ma gyazando ma ma ceca cece buwa wa lam yakun lahu kufuwan ahad cece ji zalunta wala yazlimu rabbuka ahada ko ari sai ni haramtu zulma la nafsi ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu cece ma wujani ta yi wa wuyanya a am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un da sauransu ba an gawa na fi da na wuji na fi ina ji ma gaji isbatu na suku jike wuji isbatu tun ya asmatu Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Mu'min al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbiru al-Khaliq al-Bari al-Musawwir ba ta wuji ke sai nan wa da be nas na ya ta zune na wuji tabbatarwa sifatu ya al-ilmu as-sam'u al-basaru al-qudratu al-iradatu al ilmu as samu al basaru al qudratu al iradatu ko mm. aliyadu alwaju alkalamu almajiu annuzulu alru'ya albasar mm. ba ta bi sifat ne kene wuji kiyo wuji tabbatar ke mina mu bayu na nas e, e, e zaga be gan wa ajendo ci isbatu mabe da alqur'anu ba mabe da sunna ba bi kafu e zaga be gan waje nafi nafi ruci mabe da alqur'anu ba mabe da sunna ba bi bi kafu e bona la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi iza mun ga da lafazi ne mujimali ne na alama na wani ma alama na jeje nan gashi shi wuji is ba tuzin ko wuji nafi uzuni ma uɗe nga yin kaza wai kpo na ngole na to dan bwani amma yin lafazi na wayu zan kaza wayu so maga yin kaza wa kpo ngole na to ibatilu wa kuli yanzilu ngole an nuzul ci cicin ya tsaye ci na cin samai ije mu mm. mun bai da hadisi jo hadisi na yabe ci ne mutawatir na jagobe daga ba nabi bisa sallam wani sahabi wajen eshi da gutu ta ga gobe daga ba nabi bisa sallam bo yanzu da rabbuna ila samai duniya ce ci ya cin sama ije wani annabi da balaga ga zainin dondo anabi da fasaha ga zainin dondo annabi balakari da al'ummuji ga zainin dondo mm. annabi ma bayani ga nanaji yanzu rabbu na tsoci ya ci sama yi shi ko? Mm. sama yi shi ya shi ya fuyenin dundun wa ya zuga da gan kemina mu'abtila shi gan a ciga yanzu babon nan yanzu rabbu na nanibiga ga tsoci ya cin sama yi shi nan a ga an gaza ne yi na wuji tsoci a mala'ika ya ci shi malaika ga ga mai duni fa ta jibu law malaika ga ga be jibu e, e za yi ya za ba mi adwa mi mi gwa adwa mm. malaika ga ga mai yasalu ne fa wuti yau za ba be mi la ya won malaika ga ga na so mm. wala ya amurkum an tatakizul malaikata wan nabina arbaba aya amurkum bil kufr ba da yasa antum muslimuna mana hmm. a ani bi ja ji furuge la malaika je la tuicha hmm. ko ya la na ba je la tuicha a tuga ji furuge kafirci bayan ya je ani na hmm. wale ga zai ga mala'ika ya mm. ci shi wani tsoye ci nan wale ga wani ciki nan wani daidai ranar ci maza yana ya ci shi ne rama ya tsoye ci mm. wale rama ya tsoye ci ci ci shi rama ya tsoye ci da dole san gayi sun sun laili lahira mm. Allah kiyaye mu sahabi shi biya una shi biya yi ma salafu salihu shi adda zai lagabe na gali gani na bana zai ji gan yanzu da rabu na babon nan wujin wujiye tiyan zahiri ubo ya na gai mu'abtila jo jami'a ji daga sai ce cin sama ija to yi ya ahli sunna ji aji isbatu yan cikin yan cikin na nabi sa sallama ji isbatu yan cikin wuce nan gangan eh, jami'a shiga yi gaskiya yi hadis mai beci ganna wani ga wani hadis wani ci dokun sauran sahabi waje ya eh, shi da wuta sai ga gobe at least ka tacin goya ga adina to zai ga yanzu limalar ku rabbi na malaika ci shi alai ga zawanci majikiya mun ji daidai anabi ga gairu wucin anabi da fasa ga zaini dondo bila kaif ke kaifin ya ci cin ya ce ci na iya. Hmm. Gwaji na ko? jallal wahidul mutamaddihu sai ci wuce mai nikeci sai ci gaci ila tabaki duniya wacce sama yaje ya munnu bi fadlihi wan tala da falalawi fatu furaju abuwa bu sama ci ga kun sama ji be wato ftaku wa lega baiti nan waye ni gun hadisi yanzu da rabbuna ila sama duniya ko ila sama duniya ga ila tabaki duniya dana ne ila tabuku babuna al-gita'u sama mai gita'u ya al-ardu ko ya munnu bi fadli Allah wa tawala bi falalawin ya alkhairi shi ma sai tawara fatu furaju abwabu samai a cikin ya kun sama shi ke wa ga waya shi bi ya cinye ganana ko riwaya imam muhammad daga hadisin abdullahi ibn mas'ud ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza kana na layl al akhir adda ke shiga ga ke idza kana thuluthul layl al baqi yahbitu allah azza wa jalla ila samai dunya thumma tuftahu abwabu as-sama' sai ta ya shiga aka shiga su gutan karshe to sai ce cin sama ya jace lai ko shi sama ke sun mai busuti yadda ku sai ce lagwa ta fa ku daga halimin sa'ili ufa? in ba da zaddabu na bayan milan yunan yu'ta sulahu fala yazalu kadhalika hatta yatla al-fajr sai ce sai ce kya ba fe wa ya ga har da kakunan al-fajr wa Allah tinyare sai ce fe gagan hal min sa'ilin faut ko za a bayan wulu yawon ko ban waye jina wa ga mala'ika ga za a ba gafarin min ju gafara nan ko za a wani da milan wani. wani ka na ka kayan ga na bezo wani lawo ke da ya gane jami'a shi ga wani tsoye ce cin ya mala'ika wancin ya gaza wancin jibe da yana wani ya na nabi sa sallam gai za habba abudan ce ci gai wawuji na da jibril ce ta ji mala'ika jibril ga in ne hibbu fulani ni ce ce waza kazan fa hibba wa gajin wawu fa yusibbuhu jibril jibril ta fe waza wuce wa yunaji alu samai inna la yusibbu fulanan wa yunaji alu sama malaika ta yi zai fi sama ne gasa koi waza ka zare fa sibu ya gaje fe wau ala mustaghfirun adda zadabuna baga farana. yalqa gafiran muncawa munca gumbe zana zana zana fadi munca jin ramana wa mai yaghfiru dhunuba illa Allah e za da bane fabe ze ne zunubi na ngale ce ci bana wa mustamnihun kan be zane wa wa ya alkhairi wa wariyatwa wa wazikina fayumna wa ta jan ya zamucina annabi sa sallam ga ce ya ibadi ya wuce je miji in law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da ga ya zama fare ta zakar she ta jin ta zanje ta jine qamu fi sa'idin wahidi a ke shi da nan ne fasa'aluni a cikin babini wa a taitu kulla wahidin minhum mas'alatahu yana mazandoro ba ne mai cayin layu ma na kasa zalika min mulki shay an ajiyanin na jinin ya mulki yan bonan illa illa kamar yan kusul mihiyatu idza gumisa fil bahr sai kemi na gale ki gu edu a ci wo wa jina wa imana ton yuci na cin da nan gawa zaka qaumun la yuraddu hadithuhum egan nan na joci gan da da na fa e ti ce sama mu ga za ba wuya za ba biya wuyi ya za wa gafara mu ji za wa rata ji gwa na benafa e za jayo na ji a ga ga na za na hadis ne gaci ganna wani hadisin wuce mutawatiru shekul islam ibn taymiya mulla bayani da ke da hadis ne da ya ce nuzulu wani mutawatiru wani littafi ne ibn taymiya ka ci ga sharu hadisin nuzulu wani ibn qayyim wata ke da biyu littafi ne ga sawakul musala nan al-imam zahabi wata ke da biyu littafi ne ga al'ululi da alil gafara nan al'imamu suyuti suke bibi littafi ne gan al'azharu al-mutanasira nan nan bi alkitani bi bata ta zanne Allah bayan da kira hadisi ne daidai ya ce ce ce cin sama yi jonin wuce shi mutawatir a gaga wuyo ngole na mai laugan hadisi gai a hadu a lojo ji a kida bayan ne yamma ya ji sai ji tambayin ya ga wuce from lokaci zuwa lokaci na ala khaba qaumun kazzabuhum wa kubihu zai shiga ya gazza na shi gori na da nan na zo nan gole ya zamu ce ajin lalace zane shi gan agwa dis ne sahabi labe ya cin sifatu jona nan gwaji gani ako n'ole kila ke je irin wucin dole sahabi ne la bayani bai cin an yi anibi jihalala an yi uji sallah an yi ufi azunyan an yi uji yawo an yi uji kazan an yi uji yin wuce an yi gukun an yi ufi edon an yi uji rayuwa an yi fantufu wani sahabi ne ke gogan irin wuce bene sahabi wuce ga ke gobe gan ceci da fiska ya ceci da ya yi ceci ne ba ya ceci a bi fali ya bi ceci a cin sama yi ko ceci cin sama yi da sauransu sabi ruci ke gudu ga mala abadun al'awam ga kadima alaina sharik fasa altuwan alhadis inna layan yanzu lailatan nisu min shaban ga sharik da ba a cikin ga yake hadisin inna layan yanzu lailatan nisu min shaban odo hadisin inna layan yanzu lailatan nisu min shaban hadisi wani da'ifu na ko kulla ya ci inna kauma yunkiru na hazi a hadis ɗaya da yadda ya ji karo hadisi irin na shi kala fa ma ya kulu ga ke gaure ga kulna ga ya tanu na fiha a jagaye ya sun shayar ba buga ya agwa فقال وإن الذين جاءوا بهذه الأحاديث الذي قعدت نيجنا هم الذين جاءوا بالقرآن أقام القرآن بيو وبالصلاة أقام وصلى بيو وبالحج أقام وعج بيو وبالصوم أقام كي وتعاصم بيو فما يعرف فما فما يعرف الله إلا بهذه الأحاديث آه يتشيشيا سيدي حديث للنجي وعليه الضلال يرينا متزلا يتقايدا gan khabaru yin ahadu egu akida ba ngo ji gani ku ngo le ga wuci lori to su masuku wa le ga hadisi ya nuzulu dana wi mutawatiru to su ma mutaza shi ke gobiya kila kila ta ale to maza ba maza biya ba hmm. na lawo ga wani gaskiya jana aju ngo le hadisi dana wa ta zu to mutawatiru ne agwa aga be ga su aga akida hadisi na ya gone hadisi ya mutawatiru to ga mutawatiru dana ya mugo to san a cina kina suku a da kwa sun hadisi na doyi funa a tilawan ta jiwu jaza a ga wani ma kalakan lawal akal in ma farin Allah ka halittu ne hankali hadisi wucin wani maudu gama nan da bugo wale gan na wani jigaga tsoye ce cin sama yi jana ina ke laugan Allah wa Allah tuta cin alarasho الرحمن على العرش استوى الله تعالى لتجوه القاهر فوق عبادي Allah walatu wa wal aliyu Alkabir sai ce di salada sama ko bazan a wallahu ilaihi annabi sa sallam ga ayin Allah ba sai ce dan wuce zagi ga huwa fi sama Allah dan sama annabi ga yi tiqaha a wuce zagin na lugwa fa innaha mu'mina ibnu mu'mina wa annabi ya la ta'manuni ya yani aminta wa ana aminu man fi sama sai na madan sama wannan weyami aminci ya bugu ya zula imanu jigan gani da ya ganna ji bayanin sha Allah ta'ala baba gabo ya lakatu yau bana yi gajin daidai na sai ci mu yayi lada bana yi gajin da cina ya ba da sai ci mu fada yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu